shugaban najeriya muhammadu buhari ya baiwa jami'an tsaro umarni da su gano waɗanda ke da alhakin kai harin da aka kai ga al'ummomin nimbu da ke yankin Ozo-Uwani a jihar enugu da ke kudu maso gabashin najeriya a ranar litinin da ta gabata shugaba buhari ya ce yana matukar tausayawa waɗanda harin ya shafa haɗi kuma da waɗanda suka rasa dukiyoyinsu shugaba buhari ya baiwa babban sufeto janar na 'yan sandan ƙasar da kuma babban babban hafsan tsaron Najeriya da su tabbatar da tsaro a yankunan da suka fuskanci hare-haren makiyaya kana kuma su yi maganin dukkanin kungiyoyi da ke musguna wa mutane a yankin. Shugaba Buhari dai ya ce lalle gwamnatinsa ba za ta ci gaba da amincewa da afkuwar irin hakan ba. Musa Ugochukwu Nwodubu shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Enugu kuma jihar da lamarin ya shafa na kuma tuttuɓe shi ta wayar salula domin jin irin matakan tsaron da suke suke ɗauka bayan umarnin da shugaba Muhammadu Buhari ya bayar sai ya ce. Abin da yana cikin kasan ba magana kira suna hmm. kowane mutane ba ne. Hmm. Magana su ne laifi ne. Muna nufi cewa wadansu a cikin mai su kiwo su ne sun yi laifi. Muna bincike ba mu gama da bincike ba. Zuwa yanzu ran kare da akwai waɗanda kuka kama? A cikin shi. Amma ba da zai mu faɗa yanzu ba ne ta ba mu gama bincike ba. To ranka daɗe shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ba da umarni ga Sufeto Janar na 'yan sanda akan abinci ko waɗanda suka aikata wannan ta'asa kuma a hukunta su. Zuwa yanzu kenan kurun janar 'yan sanda jihar Enugu tsaye kuke kenan game da wannan bincike? Dole sai mun yi abin da shugaban kasa da shugaban ɗan sanda sun fada. Muna yi muna yi kokari sosai a san abin da ya faru. Kafin lokaci ya daidai za a gaya ma jama'a abin da mun gani. su ma dai waɗanda lamarin ya shafa wato 'yan kabilar ibo sun bayyana ra'ayoyinsu kamar haka sunanan zon chuka wani abu da shugaba buhari ya yi ca kuma mu muna goyon baya kuma muna so a yi ta da wanda sun kawari eh, this action that uh, the president take about this uh, this attack is a welcome development. da bai ambaci sunansa ba yana cewa ne matakin da shugaban kasa ya dauka game da waɗannan hare-hare na inugu. abin farin ciki ne domin lamari ne na ci gaba muna fatar za a gano waɗanda suka aikata wannan ɗanya aiki domin hukunta su su ma dai fulani da ake zargi da kitsa wannan harin ga abin da suke cewa. Amma min gaɗi murna kore da gaskiya zaman da wada hune mai gara wada bincike bakin gaɗa al'amar hunde ga Allah bincike. Wannan kuma a cikin harshen fulatanci yana cewa ne ina goyon bayan wannan bincike domin a gano waɗanda ke da hannu kan lamarin domin kowa ya samu ya zauna lafiya kuma lalle mun fulani ba mu ne muka kitsa wannan harin ba muna fatar gaskiya za ta bayyana sunana abubakar isa bauchi sakataren nan ta allah na jihar enugu wallahi wani abu babu ne a yi bincike din mu abin da muke bukata kenan a yi bincike din don a hukuntar da waɗanda suka aikata wani abu hakika in dai batun maganan gonan ne ne wannan kan na yarda amma batun maganan fada da sauransu mu ba mu da wannan labari harin fulani da makiyaya dai a najeriya ya sha laƙume rayuka da dama lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya